Wannan harin dai da aka kai a wani yanki na karamar hukumar Takum a jihar Taraban wanda ake zargin cewar 'yan aware daga yankin jamhuriyar Kamaru masu fafutukar kafa yankin Ambazoniya daga jamhuriyar ta Kamaru su ne dai waɗanda suka kai wannan harin suka yi nasarar kashe sarki da ke da sarauta a wannan yankin da ma kuma wasu mutane guda biyar ciki har da ma ɗan sarkin wadda ake zargin cewar sun yi ƙoƙari domin tafiya da shi shi kuwa ya musu turjiya nan take kuwa suka buɗe masa wuta ai kunci lahira. Malam Murtala Muhammad dan wannan yankin ne wadda kuwa ya shaida mana yadda lamarin ya auku. Bangaren ward in Shibun ward ne under Shibun ward a Takun local government Takun 2 constituency. To akwai sarki din sarkin tabbas sun kashe shi sarki alafta sun kashe shi da ma sun tafi da yaronsa guda ɗaya domin yankin akwai ruwa wanda ya shafi kashin Bala Dam daga can wurin nasu. So akwai da suka gudu ma sun yara sun faɗi a wannan kogi ɗin Su ma a nasu ɓangaren mahukuntan jihar Taraba musamman wadda suke da matafin iko a ƙaramar hukumar Takum ko suna da masaniyar aukuwan wannan lamari tambayar kenan da na yi wa shugaban karamar hukumar wadda kuwa ya tabbatar min da aukuwan lamarin kamar haka. Sunana Honorable Shiban White Kare. Abin da ya faru jiya ƙarfe biyar da na safe zuwa shida mutanen manga sun tashi a barci kenan sai kawai an ji harbin goge an nufa gidan shi sarkin a inda aka kashe sarki da mutane uku a gidan shi din mutum da ya kuma aka harbe shi ya kwanta to da taimakon immigration wanda suna a wurin immigration suka yi iyakacin kokari harbi da su kafin immigration suka kwashe da sun gudu zuwa bakin ruwa a jirgin su a wancan aye wani kauye yana ce Allah Allah kuma yana yana Najeriya. A duba da cewa wannan lamarin ya auku a wannan yanki naka wani matsayi gwamnati ta ɗauka akan wannan lamarin. Gwamnati ta dauki mataki da sauri wanda security sojoji duk suka nufa wancan eh, eh, gefe Mutanen mun bi su zuwa a garin mangashin mun tabbatar da gawa ke guda biyar na a DSP Usman Abdullahi wadda ke zama mai magana da yawon rundunar 'yan sandan jihar Taraba kuma ya yi mana ƙarin bayani akan cewar lallai lamarin ya auku domin kuwa dakarunsu na 'yan sandan suna bakin daga domin kawo ƙarshen wannan matsalar da kuma tabbatar da yawan waɗanda suka riga suka rasu sakamakon wannan tarzomar. Sun shigo wannan ƙauyen da suke share gundar da Najeriya gudun so suka zo suka ataki ƙauyen suka so su tafi da sarkin ne kai sai suka kashe shi a gurin suka kashe shi ne da mutane sun guda hudu ita dai karamar hukumar takum da ke jiha taraba karamar hukuma ce wadda ta dade tana fuskantar matsalar rashin tsaro a wannan yankin wadda kuwa ake ta gaba kon baya tsakanin masu tada kayar baya da kuma masu madafun iko salisu muhammad garba muryar amurka daga jalingo a najeriya